Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 24 ga watan Agusta na shekarar 2016. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a ƙasar Kamaru ta yanke wa wasu mutane da aka samu da hannu a harkar Boko Haram ɗaurin rai. Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry nigeria. Don haka ma yau muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan bayanin da sakatare kera ɗin ya yi na cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma ku ji labaran wasanni amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai mataimakin shugaban amurka joe biden ya isa kasar turkiya a yunkurin amurka na sassauta zaman ɗarɗar biyo bayan yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba a kasar cikin watan jiya har yanzu dai dangantaka tsakanin amurka da turkiyya tana da tsami bayan da kasar ta buƙaci amurkan ta miƙa mata malamin nan ɗan kasar da ke nan amurka fethullah da wadda ƙasar take zargi shine kan wa'uwar gami na juyin mulkin a ziyarar mr badin ya kai ziyarar gani da ido a majalisar dokokin kasar a ankara domin ganin irin barnar da jiragen yaƙi da masu juyin mulkin suka yi amfani da su wajen lalata ginin a yunkurin da suka yi cikin watan jiya hukumomi a turkiyya sun fusata kan abin da suka kira sanyin jiki da kasashen yammacin duniya suka nuna wajen fitowa su yitar da allah wadai da wannan juyin mulki da kuma abin da suka kira rashin nuna mata ƙauna bayan yunkurin da ya ci citira jaridun kasar masu goyon bayan gwamnati da kuma ministocinta sun zargi hukumomin amurka da cewa suna da hannu a yunkurin da bai samu nasara ba sai dai mataimakin shugaban amurka biden ya karyata wannan magana a lokacin wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da yi da prime minister turkiyya binali yildirim akalla mutum ɗaya ya mutu wasu su 25 kuma sun jakkata a yau laraba a wani hari da aka kai a wata jami'a amurka da ke kabul babban birnin afghanistan harin da har yanzu ake kai Wani kakakin ma'aikatar lafiya ta ƙasar, Wahed Majro, ya gaya wa muryar Amurka cewa cikin waɗanda suka jikkata har da wani farfesa ɗaya da ɗalibai mata su biyu, sai dai bai ba da wani ƙarin bayani akan wanda ya mutu ɗin ba. Ɗalibai da ma'aikata masu yawa a jami'a Amurka da ke Kabul a Afghanistan ne suka makale a makarantar bayan wani hari da aka kai can a yau Laraba wanda aka faro da wata fashewa. An kai harin ne da misalin karfe shida da rabi na yamma agogon yankin, wanda aka yi sa'a ɗaya ana musayar wuta da jami'an tsaro. Har yanzu ba a san yawan maharan ba, jami'an ƙasar sun bayyana harin da cewa mai sarƙaƙiya ne. An yi girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a arewa maso tsakiyar Myanmar a yau Laraba ta halaka akalla mutum uku ta lalata akalla wuraren ibada na tarihi ga mabiya addinin Buda guda sittin. biyu daga cikin waɗanda suka mutun 'yan mata ne masu shekaru bakwai da kuma sha biyar motsin girgizar mai karfin maki 6.8 kamar yadda hukumar kula da harkokin karkashin ƙasa ta amurka ta yi bayani wadda suke bangkok babban birnin ƙasar da kolkata a ƙasar india duk sun ji girgizar duk da cewa wato tazararsu da inda girgizar ta samo asali ya kai kilomita dubu girgizar ta auku ne kusa da garin Chikahuk da ke kan gabar kogi da ake kira Irawaddi a can ƙarƙashin ƙasa da nisan kilomita 84 galibi girgizar ƙasa da ta auku can karkashin ƙasa ba ta barna sosai akan doron ƙasa. A halin da ake ci kuma girgizar ƙasar da ta afkawa tsakiyar ƙasar Italiya a yau Laraba ta hallaka akalla mutane 120 ta kuma jakata fiye da mutane 360. kamar yadda Firayim Ministan kasar Mateo Renzi ya faɗa. Renzi ya yi tattaki da jirgi mai sauka angulu zuwa yankunan da masifa ta afkawa. An gan shi yana gaisawa da masu aikin ceto. Hakanan Firayim Ministan ya yi magana da Ministan Ayyuka da kuma shugaban hukumar farar hula masu aikin ba da kariya da ceto. Shugaban yaƙi cewa uffan ga manema labarai yana mai cewa wannan ba lokaci ba ne na magana. tun da farko firayim ministan ya yi alkawarin babu mutane ko birni da garin da za a bari baya sakamakon wannan masifar girgizar ta auku ne a yankin da misalin karfe uku da rabi na dare agogon yankin inda ta haddasa mummunar barna ga birane uku waɗanda suke kusa da inda ainihin girgizar ta faru yara suna ɗaya daga cikin waɗanda bala'in ya afkamawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da ƙasar Kamaru inda wata kotun ƙasar ta yanke wa mutane 109 hukuncin ɗaurin rai a jihar Arewa mai nisa saboda an same su da hannu a cikin harkar boko haram duk da dai wasu masu fashin baki na ganin kamar an taka doka muhammad awal garba ya aiko mana da wannan rahoton Kotun ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yanke wa mutanen da aka kama su suna da hannu dumu-dumu cikin matsalar Boko Haram su ɗari da tara hukuncin ɗaurin rai da rai a jihar Arewa mai nisa. Wannan al'amari dai ya kawo kace na ce a tsakanin al'umman ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Na tambayi barista Umaru Mala ko wannan shari'an da aka yanke wa waɗannan bayan Allah ya dace kuwa? Malam Walabin zanga maka shine wato a matsayina lauya. Wannan shari'a dai gaskiya bai dace ba saboda an taka doka kai amara cewa wato kowanne daga cikin su ya kamata ya samu mutum da zai ainihin game da wato za a bashi loya ne wanda zai ainihin tafi kotu da shi kuma ya ainihin taimaka masa wato game da al'amura. Malam Bala Ayuba dan kungiyan kwato hakkin bil'adama ne. Wannan hukunci da gwamnatin Kamaru ta dauka akan mutane sama da ɗari da aka kama akan magana Boko Haram mu ba mu je dadi ba saboda daga cikin waɗannan mutane da akwai waɗanda ba su san kan maganan ba amma an kama su ya kamata gwamnatin Kamaru tayi ta yi binciken kwakwaf akan waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya domin ba ba ne daga cikinsu yake nan a cikin boko haram sa'ad abdullahi ɗan jarida ne wanda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta cafke abokin aikinsa na jihar arewa mai nisa ana tuhumansa da hannu cikin matsalar boko haram ka san kwanakin baya wato an yi an kai shugaban kotu da sabo kuma amma har ila yau da ba yanke mai shari'a ba shi ko ba haka ba domin shi lauyansa na turcin har ila yau da yana cikin wato ganarwa waɗannan wannan gwamnati wayar da kawunan su kan abin da bai dace ba ga shari'ar ƙasar kamaru doka ƙasar kamaru ta ce idan aka kama mutum gashi yana rike da waɗannan 'yan ta'addancin yana tare da su yana akwai yadda za a yi a gane cewa ga suna. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. gaida Muhammad Awal Garba. Kamar yadda kuka ji a shirin mu na hantsi yau ne sakatare John Kerry ya kammala ziyararsa ta kwanaki biyu a Najeriya inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari da wasu gwamnonin kasar su biyar akan irin hanyoyi da matakan da gwamnatin Amurka za ta ɗauka domin tallafawa wasu jihohin arewacin kasar don su yaƙi talauci da rashin aikin yi. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. gwamnan jihar sokoto aminu tambol na ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin najeriya guda biyar da suka gana da mr john kerry a fadar gwamnati kuma ya yi mun ƙarin haske bayan da suka kammala ganawar a kan yadda tattaunawar tasu da mr john kerry ta kaya abu na farko shine ya ƙara jaddada goyon baya ga gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari musamman yakin da take da cin hanci da rashawa kuma mun tattauna da shi akan matsaloli waɗanda suka shafi samun zaman lafiya a arewacin najeriya gaba ɗayanta da kuma sha'anin ilimi musamman ilimin yara mata da sha'anin lafiya kiwon lafiya da kuma musamman sha'anin wutar lantarki arewacin najeriya allah ya ba mu kafafe da dama da za mu yi amfani da su a samu wutar lantarki mai arha mai ɗorewa musamman idan aka yi amfani da hasken rana da kuma iska da kuma su kansu ruwa wato ruwan kogi inda da kan shi shi secretary of state ya tabbata mana cewa gwamnatin amurka za ta shigo da karfinta ta ba da goyon baya don a tabbatar da cewa an kara kyautata sha'anin wutar lantarki a arewacin najeriya da najeriya baki daya a lokutan baya idan aka yi irin wannan taruka sai a ga kamar labari ne a tashi a watsi a wannan karo kana ganin akwai abu a zahiri da ya baku karfin gwiwar cewa lallai tabbas ko za a ga wani abu a kas ba wai an yi taro bane ko an sha shayi an tafi wato abin gudun ba an sha'awa shine lokacin da ya bada wannan tabbaci musamman kan sha'anin wutar lantarki ya yi mana magana kan cewa ga her excellency linda thomas nan za ta jagorancin nasu tim da namu tim wato nasu bangare da namu bangare don a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da muka tattauna musamman na sha'anin wutar lantarki an samu ci gaba akai wato ƙasar amurka ta nuna sha'awar tallafawa ko shigowa ta agaza wa jin daɗi na al'ummar arewacin najeriya musamman shin wannan shina da wata nasaba da wani hikima na yaƙi da ta'addanci ko zaƙewa na addini saboda rashin aiki da lalurori da ake ganin sun shafi ƙasa shi ya sanya kawai watakila fitintunu na nan za su iya kai ga waɗansu ƙasashe da na amurka ɗin ya fahimta ta shine wato sun fahimci cewa idan aka samu al'umma suka samu abin yi suka samu walwala da jin daɗi matsaloli irin na tashi hankali za su ragu sosai ina ganin wannan kyakkyawar fahimta ya kamata mu yi musu kuma ba su dama mu ga cewa mun samu gajiyar wannan abin insha Allah ba abin damuwa bane a ce kasar Najeriya ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar kanta sai an samu tallafi daga waje kamar Amurka kaga gaskiya din ka duba a inda aka fito matsalolin da kasar ta shiga don an kama da ɗauki a halin yanzu ba abin damuwa bane kuma kasashe da dama na duniya suna shiga cikin irin yanayin da Najeriya ta shiga suna samun taimakon wasu kasashe har da kasashen turawa yanzu kasar girka ai sharuwa kasashen turawa suka yi suka taimaka mata suna kan taimaka mata ai su ce ba sa so ba saboda haka mu duk muna da matsaloli eh, duk wanda ce da taimaka mana ya kamata mu tarbe shi da hannu biyu sai in mun ga cewa akwai wata mulluɓiya ko wata cutarwa da taimakon zai wa al'umma mu a wannan sai mu shi a dakata amma ina ganin Allah da wannan taimakon da suke da gaske suke yi ba mu ga wani abu wanda ya nuna cewa akwai akasin haka ba gwamnan jihar Sokoto Aminu tambol kenan bayan da suka kammala ganawa da Mr John Kerry Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria gaida Umar Faruk Musa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan bayanin sakatare Keri inda ya ce cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azarta yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla da farko za mu fara da jihar Nasarawa. Wa alaikum salamu da. mai magana Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun domin jihar Nasarawa. Sannu Malam Garba me zaka ce? Yau alhamdulillahi Maryam abin da zan ce a nan ba shakka John Kerry ya yi magana. Mm. Domin shi cin hanci da rashawa a hanaje ya sabbaba abubuwa da dama wanda dukkanmu 'yan Najeriya zan yi kokarin cewa gani ne ɗaya daga mu da namiji mun gyara halayen mu duk abin da za mu yi mu yi gaskiya tsakani da Allah to zai kasance komai ya tafi daidai hmm. domin misalin da ya bayar ko da neman aiki mutum yake sai ki ga mai gaskiya ba a bashi ba an dauka an ba wa wato misali abin kamar yan bora ne da yan mowa hmm. saboda haka idan gwamnati ta tsaya akan gaskiya aka cire son rai aka cire corruption nan wato cin hanci da rashawa to ba shakka zai sa matasa su zaman to sun samu natsuwa komai za su yi shi a cikin hankali ina fata to malam garba salamun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kefi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga kefi. Sunana Sha'aibu Zuzan NTA kefi jihar Nasarawa, alkalin ƙungiyar mu ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban ƙasa. Tuma da lamalin sha'abu mai ce gudunmuwaka. to gudunmawa ta ita ce gaskiya maganar da sakataren harkokin waje na ƙasa amerika ya faɗa mm. to gaskiya akwai kamshin gaskiya a ciki domin cin hanci da rashawa ba abin ma da ba zai iya haifarwa ba kuma shi ne ma kusan ce jefa kasar mu cikin wannan halin da muke ciki a yanzu malam sha'ibu kenan daga kefi yanzu kuma bari mu je kwantagora Hello? Hello, da wa muke magana daga Kwantagora? Kuna magana da Musa Sani Ushishi daga nan Kwantagora. Tumala Musa me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai yau? To ban ji mauludin ba ne. Muna son ra'ayinka ne akan bayanin da sakatare Keri yayi na cewa cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da ta'addanci. Na'am. gaskiya ne. amma fatan da za mu yi ga shugabanninmu allah ba su iso yin adalci gare mu mm. to malam musa kenan daga kwantagora mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja wa alaikum salamu da wa muke magana suna magana da ibrahim injiniya ibrahim injiniya daga abuja safi mazaunin ɗan zamfara Tumala Ibrahim me ka ce game da ziyarar sakatare Keri da kuma abin da ya ce game da matsalar cin hanci da rashawa da kuma ta'addanci? Gaskiya magana da zan kere gaskiya mun mun ji daɗin ta kuma alhamdulillahi kuma wadda dai son ka ba mu goyon baya haka kuma ubangiji Allah ya sa kuma shi shuwa gabanin mu su duba abubuwan nan yadda dai ya faɗa su a haka. Mm. to malam ibrahim injiniya kenan daga abuja yanzu kuma bari mu je taraba salamu alaikum da wa muke magana daga taraba salamu alaikum salam kina magana da uba tawakkali ne daga taraba karamar hukumar ibi to malam uba me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa kai a hakika maganar da john kere ya gaskiya ne cin hanci da fara ya fasa abinci don hakika ko da ni kai na gaskiya bayani. Mm. Eh, wanda ya bukaci wasu cin hanci a guri na kamar hukuma ko wani abu gaskiya da yana ɓacin tajin kamar a lokacin kunyewa zan yi a lokacin gaskiya don haka yasa magana gaskiya ne. Wani ya buƙaci cin hanci daga gare ka? Wallahi hukuma ko wani abu ya buƙaci cin hanci a guri na wanda dai ba inda zan yi a lokacin zuciya na yana da To Malam Ibrahim kenan daga Abuja yanzu kuma dai har yanzu muna nan a Taraba. Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Anuwa daga salam kina magana da Kamaluddin da Tabala daga mutum biyu da Taraba. To Malam Kamaluddin me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau? Gaskiya zan tofa na albarkacin bakin kamar magana da shi da ya yi ya faɗi gaskiya game da cin hanci da rashawa shi ne ta barbara mana ta sannan kuma mai da mu wani hali gaskiya. Hmm. to ubangijin Allah ya sa dai manyan mutum ji wannan magana kuma su amfani da shan zai taimaka masalaka Najeriya ba shi daya. To mun gode Malam Kamaluddin yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum da wa muke magana daga Gombe. Alaikum salam kuna magana da wa muke magana? To Malam ne ra'ayinka game da abin da muke tattaunawa a kai? Ni ra'ayina akan wannan abin don teri ba da gaske suke so su yaki cin hanci da rashawa ba. Hmm. Idan da gaske su dawo mana da kudaden mu wadda aka sata aka ja ka boye a kasashen su su ba ganar Buhari ne mana aiki sannan za mu gane da gaske ne suna so su yaki da cin hanci da rashawa. To Malam Miki nan daga Gombe mun gode da ra'ayanka kuma a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasan gudun tsiri na ghana janet amfonsa ta zo na shida a gudun mita 200 a wasannin olympic da ake yi a birnin rio a ƙasar brazil janet mai shekaru 23 ta zo na shida ne tsakanin 'yan gudu takwas inda wata 'yar ƙasar cote d'ivoire mary jose talu ta zo ta farko 'yar jamaica da ta ɗauki zinari a gudun mita 100 ita ce ta biyo bayan 'yar cote d'ivoire mary a gudun mita 200 rashin kokarin janet da ya tabbatar da rauni da 'yan wasan ghana suka yi a wasannin olympic 'yan wasan ghana guda bakwai na ninkaya da daukar nauyi da kokawar judo tuni aka yi waje da su jami'in haɗa kai 'yan gudun tsere na ghana da ke wasan su a ƙasashen waje karkashin hukumar gudun tsere ta ghana mai suna andrew owusu ya musunta zargin cewa gasar da ghana ta shirya a jihar tsakiyar ghana inda 'yan wasan ghana goma sha shida suka samu nasarar shiga wasannin olympics akwai magudi da aka tafka a ciki tsohon shugaban hukumar gudun tsere ta kasar ghana mr lutrod ya kira ga hukumar gudun tserin da ta fito ta yi wa jama'a bayani akan wannan tuhuma da ake mata wanda aka riga aka ɗaukaka ƙara ga hukumar olympic ta ƙasa da ƙasa wannan batu ya tada tsegunguma a cikin ƙasar ghana inda mutane ke bayyana shakkunsu akan ko yalla yan wasa goma sha shidan ghana da suka yi nasarar shiga gasar olympics ko akan gaskiya ne suka samu wannan nasarar tsohon dan wasan baya na Ghana Black Stars da kuma bayan muni ta kasar Jamus, Samuel Osei-Kufo, ya kira ga hukumar League din Ghana da ta ƙara himma ta ƙara wa wasan League din Ghana armashi don ta ja hankalin jama'a. Shi wannan shararren dan wasan da ya samu girmamawa a duniya. Ya shaida wa 'yan jarida cewa ya daɗe baya kallon wasa a Ghana saboda raunin wasannin League din kasar. ya ce a cikin wannan lokaci ya kalli wasa na manyan kungiyoyin kasar da suka hada da kuma su asante da accra house of folk ya ji daɗin yadda mutane suka cike filin wasan amma dai wasan ne bai burge shi ba saboda wasan yana ƙasa tsohon shararren dan wasan kuma su a da kuma Black Stars Reverend Osei Kofi wanda ya fara wasansa tun shekarar 1963 ya gargaɗi hukumar GFA da ta mai da hankali akan yadda wasan kwallon kafa ke ƙara rauni a cikin ƙasar. Masu shawarar kwallon kafa a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya kowa ya san ƙoƙari da irin salon taka leda na 'yan wasan Ghana Blaster tun cikin shekarun 1960. shi ko Reverend Kofi ya kyauta zaton lalacewar salon wasan Ghana a kungiyoyi mallakan kasan da kuma club club din cikin gida su ne suka yi sanadiyar raunin wasan Ghana a Afirka da ma duniya baki ɗaya. kofi ya ce salon wasan Ghana na shekarun 1963 da shekarar 1965 da Ghana ta ɗauki kofin Afirka da kuma na shekarar 1968 da shekarar 1970 da Ghana ta zo ta biyu a nahiyar Afirka su ne abin da ya kamata a sake duba. ya ce ghana ta mamaye nahiyar afirka a wancan lokacin har wasu kasashe kamar su kenya da sauransu suna koyi da salon wasan ghana sai dai ya yi tambaya me ke hana kodin ghana na yanzu avram grant kiran 'yan wasan cikin gida kamar da has alhali kuwa muna da ƙwararrun 'yan wasa a cikin gida da ƙoƙarinsu ya fi wasu da ke wasanni a ƙasashen wajen. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. 'Yancin gudanar da addini na ci gaba da zama babban abin damuwa a ƙasar China. A wani rahoto da ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka fitar bara, wanda ke sa ido kan 'yancin gudanar da addini na ƙasa da ƙasa. Gwamnatin China na ci gaba da saka harkar addini a ƙarƙashin kulawarta cikin tsauraran matakai. a shekarar ta gabata rahotanni na ci gaba da nuna cewa gwamnati na musgunawa da tsarewa da azabtar da mabiya addinan da aka wa rajista da waɗanda ma ba a wa rajista ba saboda wasu ayyuka da suka gudanar da ke da nasaba da addinin su rahotannin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna cewa 'yan sanda sun kashe musulmi 'yan kabilar wigur a lokacin wani samame da aka kai da kuma lokacin wata zanga-zanga bayan da aka fito da wata doka da ke ƙara baiwa gwamnati damar sa ido kan yadda ake gudanar da addini a yankin Xinjiang Uyghur mai cikakken iko. Al'ummar kabilar Falun sun yi korafin kama su da ake yi da tsare su da kuma mutuwar wasu mambobinsu yayin da suke tsira hannun 'yan sanda saboda alaka da yadda suke gudanar da addinin su. A cewar rahotannin kafofin yada labarai da na wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu, wasu 'yan kabilar Tibet su bakwai sun cinna kansu wuta a matsayin wani mataki na nuna boransu kan tsauraran matakan da gwamnati ke sawa kan yin ayyukan addini. hukumomin ƙasar ta china sukan kare kansu da hujjar cewa mabiya addinin buda suna haɗa kansu da masu fafutukar 'yan aware ko kuma goyon bayan bangarewa a cewar rahotannin wasu ƙungiyoyi da kafafen yada labarai hukumomi a lardin jejang sun ba da umarnin a cire giciye ko kuma cross da 1,500 akan mujami'un krista da kuma rusa wasu mujami'un da hujjar cewa suna kawar da gine-ginen da aka gina ba bisa ka'ida ba da yawa daga malaman majami'un lardin zhejiang da mabiyansu sun nuna turjiyarsu yayin gudanar da waɗannan ayyuka lamarin da ya sa aka tsare da yawa daga cikin shugabannin addinin na krista da masu fafutuka ciki har da fasto Huan yizi da lauya jan kai hukumomi daban-daban a ƙananan yankunan ƙasar na amfani da hujjoji iri-iri wajen hukunta mambobin addinan da ba su rijista ba ciki har da kiristocin da ke gudanar da ibadunsu a cikin gidajensu hukumomi a lardin guangdong sun yanke wa shugaban addinin buda wu jehen hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa kan abin da ƙungiyoyi masu fafutuka suka ce akwai siyasa a ciki a matsayin wacce ta saka hannu a yarjejeniyar kare haƙƙin bil'adama china ta yi alkawarin mutunta 'yanci ko kuma walwalar yin kowane irin tunani da yin addini idan gwamnati ta dakile 'yancin walwalar gudanar da addini hakan zai sa a mai da kowa mai laifi wanda zai haifar da zaman ɗarɗar da nuna kyama da rashin tabbas da kuma nuna wariya in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da aka fitar da rahoton da ke bibiyan 'yancin yin addini na shekara ta 2015 mataimakin sakataren harkokin wajen ya kara da cewa idan aka samu addinai daban-daban hakan na nufin ana mutunta zaɓin kowane ɗan ƙasa wanda hakan kuma zai baiwa 'yan ƙasar dama su bada tasu irin gudunmuwar wajen gina ƙasa domin babu al'ummar da za ta cimma burinta idan har ana hana 'yan kasar gudanar da addinin da suka zaɓa. wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. mataimakin shugaban amurka joe biden ya isa turkiya a yunkurin amurka na sassauta zaman ɗarɗarar tsakanin ƙasashen biyu biyo bayan yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba a ƙasar cikin watan jiya har yanzu dangantaka tsakanin amurka da turkiya tana da tsami bayan da ƙasar ta buƙaci amurkan ta miƙa mata malamin nan ɗan ƙasar da ke nan amurka fethullah gulen da take zargi shine kan wa'uwar gami na juyin mulkin da bai samu nasara ba a ziyarar mr biden ya, ya ziyarci majalisar dokokin kasar inda jiragen yakin da aka yi amfani da su wajen lokacin juyin mulkin suka yi barna kan ginin majalisar akalla mutum ɗaya ya mutu wasu 25 kuma suka jikkata yau laraba a wani hari da aka kai a wata jama'ar amurka da ke kabul babban birnin afghanistan harin da har yanzu ake kai wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar wahid majro ya ga amurka cewa cikin waɗanda suka jikkatan har da wani farfesa ɗaya da ɗalibai mata su biyu sai dai bai ba da wani karin bayani kan wadda kan mutumin da ya mutu ba ɗalibai da ma'aikata masu yawa sunan makale a wato a jamar inda jaman tsaro suke kokarin kubutar da su da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban allah kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin Muna ƙara mika ta'aziyya ga Malam Abdulaziz Haman Adama Inyako wanda yake da zama a birnin Los Angeles da ke nan Amurka saboda rasuwar yayansa Abdulrahman wanda Allah ya yi wa cikawa jiya talata da safe a Yola jihar Adamawa. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Aidan Utku ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.